فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين sai muka hallakar da al'ummomin da suka fi ƙarfi daga cikin waɗannan al'ummomi, don haka ba za mu gaza hallakar da waɗanda suka fi su rauni ba, siffar yadda aka hallakar da al'ummomin da suka wuce ya gabata a cikin Alƙur'ani, kamar su Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Lod da mutanen madiana.